Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Laraba 21 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai. Shugaba Vladimir Putin ya sanar da fadar daukan sojojin kasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. Guguwar Fiona ta ƙara ƙarfi yayin da take ci gaba da tafiya zuwa Bamuda. Wani dattijo ya cinnawa kan sauta a ofishin Firaministan kasar Japan a birnin Tokyo yau Laraba. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi bankwana da babban taron majalisar ɗinkin duniya yayin da yake jawabi ga taron a watan fabrairu da zuwa akwai zaɓe yana zuwa kuma wato taro da za a yi na gaba majalisar ɗinkin duniya za ta ga sabon shugaba na najeriya wanda zai halatta ba ba yana maganin cewa za a ga sabuwar fuska wata kotun tarayya a birnin abuja ta umarci kungiyar malaman jami'o'i ta asu da su janye yajin aiki da suke yi nan da nan kotun nan an san cewar guri ne wanda na shari'a kuma abin da ta yanke shi za a yi duk da dai wani lokaci muna ganin kotun za ta ce a yi kaza amma ba za a yi ba in dai sun janye to mu muna maraba da haka To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ali Kaya zai gabatar. za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe yau laraba shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanar da faɗaɗa ɗaukan sojojin ƙasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. Putin ya faɗa a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin faɗaɗawar ta zama dole don kare Rasha da ɗuwaicinta. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shargo ya ce rundunar za ta kira dakarunta da aka tanada dubu ɗari uku. Putin ya ce ƙasashen na ƙoƙarin raunatawa da kuma lalata Rasha, kuma ƙasarsa za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da muke da su wajen kare Rasha da mutanenmu. ya kuma ta manufar rasha a mamayar da ta yi na tsawon watanni bakwai a ukraine shine 'yantar da yankin gabashin donbass na ukraine yana mai cewa mutanen wurin ba sa son zama wani bangare na ukraine masu hasashen yanayi na amurka sun ce guguwar fiona ta ƙara ƙarfi yayin da take ci gaba da tafiya zuwa bamuda hukumar kula da guguwa ta ƙasa nhc ta ce Fiona tana kan hanyar zuwa arewa da nisan kilomita sha uku a cikin sa'a guda, mai ɗauke da iskar da ta kai kilomita ɗari biyu da goma a cikin sa'a guda. Lamarin da ya sa ta zama mataki na hudu na guguwa a ma'aunin cibiyar na biyar, wadda ke auna karfin iskar na guguwa da yiwuwar lalata kayayyaki. Hukumar NHC ta ce Fiona za ta isa Bamuda da yammacin gobe Alhamis. Masu hasashen sun sanar da sa ido na muguwar guguwar da ruwa a Bamuda. Fiona ta afkawa tsibirin Turks da Caicos da ke ƙarƙashin Birtaniya a ranar Talata da iska mai ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya Hukumomin tsibirin sun ba da sanarwar oda ta matsuguni ga al'ummar ta dubu talatin da takwas yayin da guguwar ta afkawa tsibirin na Grand Talk. An jima kaɗan babale zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To sai dai kafin shigowar mu dakin watsa shirye-shirye ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin 77 a birnin New York. Abokin aikin sarfilu Hashim Gumel da yake wakiltar sashen Hausa ya bayyana mana ta wayan tarho muhimman batutuwa da shugaban na Najeriya ya tabo a wurin taron. Ga dai Sarfilu da ƙarin bayani. To baba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yanzu azumin ya gama jawabinsa kamar sauran shugabannin kasashe da suka hallara sama da ɗari a wannan taro ya buɗe taron nashi ne inda ya ya ba wa yunkurin majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan da take yi kuma ya yaba mata ya nuna goyon bayan najeriya kan mutunta wato 'yancin bil'adama da ceto duniya daga sauyin yanayi da kuma farfado da fata ga mutane wato a sa mutane kwarin gwiwa kan abubuwan da suke faruwa to ya kuma yaba wa kasashen duniya kan yunkurin su wato na tunkara kalubale da ya faru musamman na covid-19 da kuma yin aiki tare na samar da masalaha ko kuma samar musamman rabuwar maganin ko kuma na ce maka wato rigakafin wannan cuta haka zalika kuma ya nuna cewa najeriya ta yi kokari sosai har ta buɗe cibiyoyin gwaji da wajen ɗari da arba'in da kuma horas da mutane ma'aikatan kiwon lafiya su tunkari wannan kalubale haka zalika ta batun makamai wanda yake kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta saka hannu ko ido don ta tabbatar da cewa yawan zagayensa a duniya shi yake kawo ci gaba da wato taɓarɓarewar lamara sai kuma batun ya taɓo batun yaƙi da ta'addanci wanda yake nuna wa majalisar ɗinkin duniya cewar sun yunkuri sosai sojojin sun samu nasarori masu ɗimbin yawa akan mayakan boko haram. to a sarfilu da yake najeriya tana zaɓen ta nan da wasu 'yan watanni ne masu zuwa ban sani ba ko shugaban na najeriya ya taɓo wani abu game da harkar zaɓe da za a yi a shekara mai zuwa. ya taɓo domin ya bayyana majalisar ɗinkin duniya cewar a watan fabrairu mai zuwa akwai zaɓe yana zuwa kuma wato taro da za a yi na gaba majalisar ɗinkin duniya za ta ga sabon shugaba na najeriya wanda zai halatta ba bahar ba so yana maganan cewa za a ga sabuwar fuska wato kenan ka ban kwana kenan yake da majalisar kwarai da gaske haka zalika baba ya taɓo batun cewar a matsayinsa don tabbatar da cewar an gudanar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali ba tare da rikici ba wato gwamnatinsa ta yi yunkuri sosai wajen samar da hanya da za a gudanar da zaɓi cikin lumana da kwanciyar hankali a tabbatar kuma da adalci. To ko shi akwai wani batu da mutane ke hasashen jin ya yi magana a kai da bai yi ba? To baba za mu ce kamar duk sauran kasashen Afirka yawanci su duka sun kauce batu guda ɗaya da wanda matsalar yanzu haka ta duniya take kansa shine batar Rasha. saboda haka a cikin jawabin shugaban najeriya ba na jin bai taɓo batun rasha ba to kaga cewar damin yawancin kasashe masu tasowa sukan koma gefe su nuna babu ruwansu saboda irin wannan rikici suna son su zama wato a tsakiya su ba bangaren wannan ba bangaren wannan ba wato yan kallo kenan yan kallo ba da gaske ba ba mun gode kwarai da gaske sarfilo in wani abu ne kuma za mu sake tuntubar ka naji an ce shugaban kasar ghana kuma zai jawabin sa eh, an jima da rana eh, in allah ya zai jawabi da rana to za mu tuntube kan allah ya da to madalla sarfilu hashim gumal kenan daga zauren taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ana tare ne da yadda sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da kuma instagram yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu a jiya talata ne kasar habasha ta yi watsi da rahoton da masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka fitar wanda ya zargi addis ababa da yiwuwar ci gaba da aikata laifukan cin zarafin bil adama a yankin ta na tigray da ke fama da yaƙi ciki har da yunwa a matsayin makami Hukumar da ke kula da kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Habasha ta ce ta samu shaida cin zarafi daga dukkan ɓangarorin biyu tun bayan barkewar fada a yankin Tigray kusan shekaru biyu da suka wuce. Wannan ya haɗa da gwamnatin prime minister abi Ahmed wanda ya samu lambar yabo ta Nobel da kawayenta waɗanda da gangan suke jawo babbar wahala ta hanyar hana agaji ga yankin Tigray mai mutane miliyan shida. Kari beti Muringi daya daga cikin kwararru uku masu zaman kansu na hukumar kuma shugabar hukumar ta ce hana shigar da abinci magunguna da ayyukan yau da kullum na yin mummunar illa ga fararen hula iraniyawa sun zafafa zanga-zangar nuna adawa da suke yi kan mutuwar wata matashiya wacce 'yan sanda suka tsare saboda an zarge ta da karya dokar saka hijabi zanga-zangar ta watsu zuwa wasu ƙarin sassan ƙasar inda jama'a ke nuna bujire wasu ga mahukuntan kasar wasu hotunan bidiyo da aka yi ta wallafawa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda ake zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a larduna shida cikin talatin da ɗaya da ke kasar wanda hakan ya ɗara adadin da aka gani a kafafen sada zumunta cikin kwanaki hudu da suka wuce. murya Amurka dai bata samu damar tabbatar da hotunan bidiyon zanga-zangar ba, saboda an haramta mata ɗauko rahoto daga ƙasar ta Iran. A ranar Juma'a ne zanga zanga ta faro inda masu boron suka taru a farfajiyar wani asibiti da ke Tehran. Jim kaɗan bayan da aka tabbatar da mutuwar Mahasa Amini, matar da ake zargi ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta bisa laifin karya dokar saka hijabi. Amini mai shekaru ashirin da 22, 'yar kabilar Kurdawa ce da ba su da rinjaye daga arewa maso yammacin garin Sakis a lardin Kurdistan na ƙasar Iran. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu kotun kolin ma'aikata ta najeriya ta baiwa kungiyar malaman jami'o'i ta asu umarni da ta dakatar da yajin aiki ta fara a tun ranar 14 ga watan fabrairun shekarar nan da muke ciki umarnin da ke zuwa a daidai lokacin da kungiyar ɗaliban ƙasar wato nans take zanga-zangar dantse titunan filayen sauka da kuma tashin jiragen sama a birnin lagos inda ta ce za ta yi irin haka kuma a birnin abuja sakamakon yajin aikin malaman daga birnin abujan wakiliyanmu halima abdulra'uf na ɗauke da rahoto akan haka Mai shari'a Polycarp Hamman na kotun ma'aikatan da ke da zamanta a birnin tarayya Abuja ne ya yanke wannan hukunci da ya baiwa malaman jami'o'i umarnin su janye yajin aikin nasu kafin bangarorin biyu su warware rikicin da ke tsakanin su. Mai shari'a Hamman ya bayar da umarnin a mayar da karar da aka shigar ga shugaban kotun ma'aikatan na Najeriya domin a mayar da shi ga wani alkali na daban. Tuna dai ɗalibai suka fara bayyana jin daɗin su a game da umarnin kotun da ta ce malaman su koma bakin aikin su. Sunana Ahmad Abubakar Haruna daga jami'a mallaka jihar gombe wanda yake karantar tarihi kuma ina cikin shekara na na karshe a cikin jami'a wanda nake shirin gamawa kafin wannan yajin aiki na hausa riske mu gaskiya ba karamin jin daɗi na yi ba da kotu ta ba wa su malaman jami'a su da su janye yajin aiki sannan kuma koma teburi na sulhu wanda zai taimaka sosai saboda yanzu hausawa suka ce in giwaye biyu suna faɗa ciyawi ne suke shan wahala gaskiya mu ɗalibai muna shan wahala yajin aiki sunana amina jafar daga jami'ar ahmadu bello Bello kuma na ji labari cewa kotun tarayya sun ba mu kungiyar asu umarni da su janye yajin aikin da suke yi a matsayina na ɗaliba wannan labari ya fararta min rai Allah ya sa mu koma a sa'a kuma Allah ya sa su warware matsalolin da ke tsakanin su. Sunana Suleiman Bello daga jami'ar Umaru Musa yar Adua Yatsina ina karanta public admin ne aji uku kafin wannan strike ɗin ya zo ya same mu wanda ya tsayar mana da karatunmu. Daga gaskiya na ji daɗin hukuncin kotu da ta ba ma asu umarnin su janye yajin aikin su. Sunana Usman Abubakar ina karantar likita a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan labari da na jiya na yi matukar farin ciki da shi saboda da alama an fara kawo bakin zare tunda kamar su mutanen asu in da alama sun galabaita. Na yi farin ciki kwarai da gaske da wannan labari da na ji. Sunana Imran Ahmad Mai Kano daga jami'ar Mallakar Gombe wanda nake shekara na na karshe. A gaskiya na ji daɗi ci gaban da aka samu tsakanin gwamnatin najeriya da kuma asu wanda kotu ta ba da umarni da su dawo bakin aiki ko menene iyaye ke cewa akan umarnin na kotu ga bayani sunana lamisu mai murtala to idan har ana bin umarnin kotu haka yayi daidai idan dai za su janye din su koma amma fa abin ne nake ganin da kamar wuya tunda tun farko muna ganin yadda ake ta wannan dambarwar su asu sun ce ga abin da suke so hukuma ce musu ita kuma gwamnati ta kafe ita ma a akan iya abin da za ta yi to amma tunda kotun nan an san cewar guri ne wanda na shari'a kuma abin da ta yanke shi za a yi duk da dai wani lokaci muna ganin kotun za ta ce a yi kaza amma ba za a yi ba in dai sun janye to mu muna maraba da haka saboda mu su je su ci gaba da karatun su to amma kuma ba mu san irin su kuma nasu hujjojin da asu za ta iya bayarwa na dalilanta kila ta janye ko kar ta janye Idan ana iya tunawa kungiyar ASU ta shafe sama da watanni bakwai tana kan yajin aikin neman gwamnatin Najeriya da ta biya mata bukatun ta al'amarin da ya kici ya cinyewa. Duk kokarin ji ta bakin kungiyar ASU akan matakin gaba da za ta iya dauka akan wannan mataki na kotu da ya ci tura. Lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu sabon shirin arewa a yau zai shiga kundin tarihin yadda lamura suke ne a can baya da yadda suka tabarbare a halin yanzu musamman ma ta fuskar tsaro a yankin arewa gabanin nan za mu ji matsayin dr ahmad abubakar gumi wanda kan zaga wani lokacin har da samun ganawa da masu satar mutane a maɓoyarsu a dazuka masu sharhi na cewa har dai za a samu maslaha sai kowa ya ba da tasu gudumawar kama daga sarakuna ma'aikatan gwamnati masunta maharba da duk masu wata fasaha samar da jituwa tsakanin jama'a arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe Girman kai sai kwamban siya. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta zanta da Dr. Ahmad Gumi kan abin da yake ganin zai rage wannan fitinar. tun da ne ba a ɗauki hanyar ganin matsalolin da za su fuskance mu ba ina iya tunawa alif ɗari biyu da takwas shugaban central bank na lokacin nan ya zo na arewa house ya lura kuɗin da ke shigowa arewa in haɗa shi da kudu kwarai kaɗan ne komai ya ga talauci ya addabi arewa ya ce wannan talaucin da ke addaban arewa tun lokacin ya ce zai zama matsalar tsaro zai kawo matsalar tsaro a arewa to kin ga 2008 to zuwa yanzu ai kuma abin da ya faru kenan ba wani abu bane gaskiya talauci jahilci da kuma zalunci suka haɗu yanzu suka yi wannan abin da muke gani. Duk da cewa duk gaba ɗaya ƙasar ake fuskantar rashin tsaron nan amma tamkar ya fi yawa a nan arewacin Najeriya. Shin ta ina aka gaza? Inda aka gaza abubuwan na uku da na faɗa. in dai akwai talauci kin ga ba karatu akwai jahilci akwai jahilci kuma ba wuya an cuci mutane mu namu nan kashi biyu ne akwai na tsananin addini shine na boko haram wanda tsananin addini haifar da shi sai ya samu turba wanda zai yaduwa shi kuma wanda muke samu na dajukan arewa maso yamma da kai arewa ta ta tsakiya ma na makiyaya wayansu daga cikin makiyaya domin mun yi dirasa mun ga cewa bai fi in yayi yawa ɗaya cikin ɗari ne ma ke wannan abu kuma ba wanda ya cutu ya azabtu kamar makiyayan domin su ne suke da shanu su aka sashen shanu kuma su ne aka fi yawancin zalunta sannan kuma wani wuri ni kaina na je nan millennium city ga kaburrukan kakannin su ma wai kawai a waye gari kawai sai wani ya zo da takarda ce ni da balafa an bani wallahi ba ɗaya ba biyu ba an zamfara an ya katsina an ya bunna inda ma yake zaune bai tsira ba a kore shi a ba wani sai in zai development to a basu bana suma ba suna shanu ba a ce eh, ku kawo shanu ku yi ku karbi land ku yi abin to cuta ne. To idan muka duba a matsalar nan da take faruwa tamkar ta faru ne matsalar ta faru ne da gwamnati sai kuma gashi yanzu dai a ce al'umma kuma talakawan su ne suke cutuwa. To a ganin ka me ya kawo wannan? To da ma kamar yadda Allah ya ce mana wata ko fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku ji tsoron fitinan da ba wanda suka yi laifin kadai za ta shafa ba irin shi ne kenan yanzu da wanda yayi da wanda bai yi duk an ma shiga ciki ba gwamnati gwamnatin ba ba talakan ba ba kowa ya na cikin ɗarɗar bai san yadda makomashi za ta kasance ba irin fitar da ake tura ake tsoro kenan wannan wallahi sakaci ne na hukumomin da shine kuma wannan ta zo ta ƙara a kai sai ta ƙara taɓa ma gambo wuka maimakon ta zo ta tsaya a kira mutanen nan a yi koyar da su a rungume su a yaka a sai ta ce a sayo jiragen sama a sayo kaza aka kashe tiriliyoyin kuɗi fa ya kuma mutanen da ke aka ba kuɗin kowa ya samu garabasa. Mun gode dokta makon gobe Allah ya mu za mu kawo ƙarshen zantawar. Alhaji Ahmad Ibrahim Lau tsohon darakta ne na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya aiki har fadar Aso Rock. ya duba tarihin yadda lamura suke shekaru 60-70 baya da yadda suka sauya a halin yanzu. Tambaya ce mai muhimmanci kuma mai nauyin jawabi. Sabili da ba abu ne da ya taho dare ɗaya ba, abu ne da yake da dogon tarihi. Amma yanayi na zamani ya sa mutane ba su damu da su yi bincike su gano ainihin ko asalin mai ya jawo wannan lamarin ba. muka duba wani mutumin najeriya da yake da shekara hamsin zuwa sama zai yadda cewa akwai lamura na dama na azamantakewan dan adam a arewacin najeriya da ya sokorkoce ko za mu ce ya lalace misali da farko muna da sarakunanmu na gargajiya wanda tushensu tun kafin jihadin shehu usman danfodiyo to jihadin dan fodiyo ya zo ya jaddada ya kara musu muhimmanci da ɗaukaka da muhibba to suna rike da kowane sarki yana rike da daular shi kafin zuwan turawa to ana wannan zamantakewan abubuwa na tafe yadda ya kamata rashin tsaro ba san shi ba a lokacin sabili da duk wani da ka sani ya shigo daula ko gunduma ko yankin kasan hakimi ko dagaci za ka samu an san da tahowar shi mai anguwa zai gayyace shi ya ji daga ina yake me ya sana'an shi me yasa ya zo wannan garin da sauransu to wannan shine matakin farko na jaddada ko cancance tsaro to wannan abin ya fara taɓarɓarewa mu ɗauka daga alif 976 a wannan lokacin ne tsoffin 'yan mu na da duk da cewa ƙarƙashin mulkin soja ne da aka kawo maganan juyin juya hali na sarautun gargajiya da kuma kyautata ƙananan hukumomi a yadda suka faɗa ko suka tsara abinda nake magana a kai yanzu shine 1976 local government reforms wanda aka yi shi a ƙarƙashin kwamiti na musamman da gwamnatin tarayya na lokacin ta nada a ƙarƙashin jagorancin marigayi sarkin musulmi alhaji ibrahim da suke. to wannan local government reform da aka yi 1976 wanda shi ya kakkaɓe galibin ƙarfin sarakunanmu aka tsame karfinsu aka ɗora wa sabuwar local council local government council ɗauke wannan karfin na ikon gudanar da mulki daga hannun sarakuna aka mayarwa karamar hukumar mulki to daga lokacin in aka lura abubuwa suka fara komawa baya dangane da tsarin tsaro a ƙasar nan yadda da sarakunanmu da hakimansu da dakatansu da 'yan doka ba ma 'yan sanda ba 'yan doka don lokacin da 'yan doka da gidan yari duka gargashin sarki suke ku shi har yanzu suke kusa da gidajen sarakuna ne in ka duba duk inda ka ga fadan sarki za ka samu akwai kotu kusa da fadan akwai kuma gidan yari shi ma a gefe guda sannan akwai ginin da ake cewa central office duka za ka samu suna nan ne daura da gidan sarki daura da fada to wannan canji da aka kawo a hankali a hankali yana ya kawo taɓarɓarewan yanayin ko tsarin tsaro a arewacin najeriya wannan fanni guda kenan tunda an kakkabe abin daga hannun sarki ko hakimi ko dagaci an mayarwa wanda shi dama bai gaji abin ba kuma ya yi yunkuri ne ya taho don me zai samu a ciki shi bai zo don ya yi aiki wa al'umma ba ko ya aiki wa jama'a ba a'a abin da yake hanga walwala da da sarakuna da makarrabansu suke ciki nan an ɗauke an kawo musu yanzu don haka su ma sun zo ne su samu abin da za su samu su yi bushashansu akwai wani incident abin nan wani abu da ya taba faruwa a adamawa ba na so kawo cikakken bayani inda wani irin wa'annan zababbun wakilan aka je cocktail cocktail da hausance shine zan ce da liyafa ne ko eh. yawwa eh, bari ma mu sai da za gane aka je wani fati yawwa eh, yawwa aka zo ana cuɗanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu sai ya zo wucewa ya haɗa kafaɗa da wani basaraki to wani dan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarakin ne ce kai ne ka sa abin da kai ya ce menene ya ce ai ka zo cewa ka gogi ka faɗan wannan basarakin sai ce to menene da doki ke cin ciyawa yanzu kuma yanayi ya canja ciyawa ke cin doki to kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma komai ba ana gani an ci gaba an samu 'yancin kai Za mu dakata a nan sai makon gobe Allah ya kai mu. A madadin muryar Amurka da Hawa Umar, ni na Sura da Mu'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara sai fa ku himmatu. To ma zalla a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Sakonmu da farko a yau mun samu ne daga Zainab matar husaini Ali mai gishiri Rijau inda ta ce Salam sashen Hausa. Hakika wallafa hotunan kammala digirin Zara Buhari da uwar gidan shugaban Najeriya ta yi a daidai lokacin da 'ya'yan talakawa ke zaune a gida saboda yajin aikin malaman jami'a hakan san bai dace ba domin wannan ya nuna ba su damu da halin da muke ciki ba na rashin zuwa makaranta amma babu komai domin komai ya yi farko zai yi ƙarshe kuma komai yayi zafi maganin shi Allah a ƙarshe ina roƙon Allah ya kawo mafita a cikin wannan lamarin amin summa amin sai kuma saƙo na gaba wanda muka samu daga baba gana alhaji nukiliya wace kal da mai rama mero autar mata wace kal da ma malam usaini dangote karasuwa dukansu daga jihar yobe su kuma cewa suka yi salam voa hausa hakika mun ji daɗin matakan da kotu a najeriya ta ɗauka na aika makashin ummita matashiyar nan da wani ɗan ƙasar china ya yi wa kisar gilla a jihar kano zuwa kurkuku muna fatan za a gaggauta gurfanar da shi gaban shari'a domin ya girba abin da ya shuka sai kuma saƙo na ƙarshe na haɗin gwiwa da muka samu daga comrade ilyasu yakubu daga jihar Bauchin Najeriya da Saunusi mai kwamfuta mai yama da comrade ibrahim da comrade isa adamu jika mai saje toro su kuma cewa suka yi salam voa hausa zanga-zangar kin jinin sojojin ƙasar faransa da kuma matsalar tsadar rayuwa da ƙungiyoyin fafutuka na farar hula suke gudanarwa a jamhuriyar niger hakan ya yi daidai muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari mun gode voa hausa ku tashi lafiya sashin hausa To mu ma mun gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To madalla a gaishe ki. Yanzu kuma lokaci ne da babale zai shigo mana da labarai amma wannan karon a takaice. Yau Laraba, shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da fada da daukan sojojin kasarsa da za su yi yaƙi a wani mataki da ya biyo bayan nasarar da Ukraine ta samu a wani farmaki da ta kai a arewa maso gabashin Ukraine. Putin ya faɗa a cikin wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin faɗaɗawar ta zama dole don kare Rasha da ɗuwaicinta. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shargo ya ce rundunar za ta kira dakarunta da aka tanada dubu ɗari uku. Masu hasashen yanayi na Amurka sun ce guguwar Fiona ta ƙara ƙarfi yayin da take ci gaba da tafiya zuwa Bamuda. Hukumar kula da guguwa ta ƙasa NHC ta ce Fiona tana kan hanyar zuwa arewa da nisan kilomita sha uku a cikin sa'a guda, mai ɗauke da iskar da ta kai kilomita ɗari biyu da goma a cikin sa'a guda. Lamarin da ya sa ta zama mataki na hudu na guguwa a ma'aunin cibiyar na biyar wadda ke auna karfin iskar na guguwa da yiwuwar lalata kayayyaki. Jami'ai da kafafen yada labarai na kasar Japan sun ce wani dattijo ya cinna wa kansa wuta a wajen ofishin firaministan kasar a birnin Tokyo yau Laraba. A wata zanga-zangar nuna adawa da jana'izar tsohon firaminista Shinzo Abe a mako mai zuwa. Rahotanni sun ce mutumin wanda ake kyautata zaton yana da shekaru saba'in a duniya ya kone sosai a jikinsa amma yana cikin hankalinsa lokacin da aka kai shi asibiti a jiya talata ne kasar habasha ta yi watsi da rahoton da masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka fitar wanda ya zargi addis ababa da yiwuwar ci gaba da aikata laifukan cin zarafin bil adama a yankin ta na tigray da ke fama da yaƙi ciki har da yunwa a matsayin makami hukumar da ke kula da kare haƙƙin bil adama a ƙasar habasha ta ce ta samu shaida cin zarafi daga dukkan bangarorin biyu tun bayan barkewar fada a yankin tigray kusan shekaru biyu da suka wuce to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya idan allah kai mu a shirinmu na dare karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin baballe da julie gresham da kuma sidra wato injiniyanmu na yau kenan Baba Yakubu ke sallama da ku. Salamu alaikum.